لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الوكالة قال باب الوكالة في الصرف والميزان har yanzu yana magana akan abin da ya shafi wato wakilci ya ce babin wakilci akan abin da ya shafi canji ma'ana ka kamar yanzu mu ɗauka ka wakilta wani ya ce ma canjin kuɗi wannan wakilcin ya halatta wal da kuma ma'auni misali ka ɗaura wani wakili da zai dinga ma cinikayya na siye da siyarwa na kayan au an gane ko to wannan wakilcin shi ma yana nan ya halatta sai dai ya kamata a yi shi ala wakala umaru wa ibn umara fi sarfi cewa da umaru dan al-khattab da dan shi abdullahi dan umara dukansu sun ba da wakilci akan abin da ya shafi wato asar shine wato canji mana su ba da kuɗi a mai musu gurbi da wani amma wani suke wakiltawa ya musu wannan aiki din da haka wannan wakilcin ya halatta قال haddasana Abdullahi ibn Yusuf, يوسف قال malikun مالك عن عبد ibn بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على السيطرة فجاءهم بتمر بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا فقال إنا لنأخذ الساع بالساعين والساعين بالثلاثة faƙala la taf'al bi'il jam'a بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك a wannan hadisin na waɗannan sahabai abu sa'id al-khudri da abu hurairah radiyallahu anhuma ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wakilta wani mutum a Khaibar ma'ana wakilin sa ne kamar yadda ya gabata Khaibar gonaki ne wanda aka eh, ci galaban yahudawa a kansu ya koma mallakar musulmi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa ya wakilta wani mutum a Khaibar daga cikin mutanen Madina sunan shi Sawad ibn Guzayya ya wakilta shi akan abin da ya shafi eh, abin da ake samu na dabino daga Khaibar shi ya dinga kulawa da da aka samu da ɗiban shi in ma siyarwa ne in ma menene to sai ya zo musu da wani dabino wanda yake mai kyau dabino ne daban-daban hawa-hawa ne ko yanzu ma za ka sai dabino za ka ga kudinsu daban ko to suna nan hawa-hawa kowanne da kudinsa amma dukkan shi dai sunan shi mene sunan shi dabino wanda ya gamata ya gabata a can babin baya a riba ta wato ko ribal fadl bai halatta ta ta jinsi guda ɗaya akan irin wannan jinsi da haka ya zo musu da wani zabi mai kyau na wato garin kaibar da ya zo da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi a kullu tamri khaybara hakaza dukkanin dabinan khaybar haka yake ma'ana duka ini ɗaya ne ma'ana mai kyau haka sai ya ce a'a ya ce ba haka ba ne ya ce amma dai mun kasance mukan ba da wani lokacin mudu ɗaya a mudu biyu sai a ba mu mudu ɗaya ma'ana mudu biyu na dabino wanda yake bai kai wannan daraja ba sai a ba mu mudu ɗaya kaga a hankalce idan mutum ya kalla zai ga kaman abin ya yi ba laifi aiko zai ga kaman ba laifi inda an san kudinsu ba ɗaya ba to ya ce mukan karbi wato sa'i guda biyu sai mu ba da sa'i ɗaya wani lokacin kuma sa'i guda uku ma za mu karba sannan sai mu ba da sa'i biyu kamar suna fifitawa a kan wannan tsakanin dabina to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi, la taf'al kada kai domin wannan riba ne ka fifita jinsin abu akan jinsi haka in abu ya zama jinsi ɗaya ne ba a fifita wani akan wani an gane ko ba a fifitawa ya ce bi'il jam'a bidarahimi dukkan dabinan da kake da shi ɗin, wanda ya zama ba irin wancan ba ya ce to ka tattara shi gaba ɗaya sai ka siyar da shi ka karɓi kuɗi a madadinsa in ka karɓi kuɗi ya ce sun mabta bidarahimi janiba sannan wannan kudin da ka karba zai ka je ka siyo irin wannan dabinon mai kyau amma ba ka ba da dabino jinsi wanda yake wani ba ka wani wanda ya wannan fa yake ba a yin haka kamar yanzu mutum ya kawo shinkafar hausa ne ya karbi kuma waccan ta mai kyau ko a ce ta gwamnati da ake bada in ka karbi zai ce in ka ba da mudu biyu za a baka waccan mudu ɗaya ko ko shinkafa ko wani abu ne makamancin haka ko ka kawo wake a ce wannan kanana ne ka ba da ƙanana a baka manya amma mudu mudu biyu za ka kawo na wancan a baka mudu ɗaya to shi ka'ida ta raba shi ne idan abu ya zama jinsi ne guda ɗaya duk sunan shi ɗaya kaga dabino sunan shi dabino duka sawahun gajere ne ko dogo ne ko mai bauri ne ko mai duk sunan shi dabino to ba a ba da wani ya fi wani yawa sai dai kai wanda kake da shi din kai ka je ka siyar a kasuwa sannan sai ka zo ka sai wani daban sai ka karɓi wanda kake so to haka nan ka koma zinare haka ne ba ka ɗaukan wani zinare a ce wannan ai yafi wannan don haka wannan za ka ba da dogon ɗin a baka wannan da bai kai ba sai dai na hannun kan ka je ka siyar in ka siyar sannan sai ka karɓa an gane sai ka siya Amma ciko za ka yi sai ka sai inda za ka nemo cikon wancan din to haka nan irin kudadenmu na yanzu kudade da ake da su ko naira ko dala ko wani abu baka baka ba da dala misali guda ɗari ka ce kana so a fasa ma ita a mayar ma da ita ɗaiɗaiɗaiɗai sai shi wanda ka ba shi ɗari ɗin ya ce to zai caje ka dala biyu zai baka casa'in da takwas to wannan rubani tun tunda duka sunanta dala da kwaya ɗaiɗaiɗaiɗin guda guda casa'in da takwas da kuma guda ɗaya mai takarda ɗari sunanta dala an gane ko kamar lokacin bukukuwan sallah al'ada ta mutane musamman a ƙasar hausa akan zuwa akan je a nemo sababbin kuɗaɗe ko sai mutum ya bada dubu ɗaya ɗari biyar misali sai a bashi yar ɗari ɗari guda goma ko guda biyar ko guda biyar ko a bashi yar ishirin ishirin a bashi guda ishirin da biyar ko Ban ga ba da ɗari biyar wani sai baka guda ishirin da hudu ya ce ya ci ishirin na wannan canjin da ya ma to wannan ruba ne wannan ne tun da jinsi iri ɗaya ne duk sunan shi naira naira naira ce ba wata wacce tafi wata haka ya shiga duk cikin jinsi na kayan abinci da duk abin da ruba take shiga cikin shi ko da a ce na kuɗi ne to irin wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan dabinan da ka kawo mai kyau ya aka yi ka samo shi yace muna bada ana ba biyu sai mu ba da sa'i daya ya ce to kakai haka wannan sa'i biyun ka je ka sayar a kasuwa ai ka zo ka sai wannan guda ɗaya. wa da fil zani misla zalika haka nan a ma'auni irin wannan hukuncin ya faɗa dan haka sawa'un abin da za a auna ne ko kuma abin da za a gwada nauyin sa ne ko kuma abin da yake da abin nan za a kirga shi ne to duka in dai jinsi ɗaya ne ka fifita shi a tsakaninsa za ka je ka nema ne daban sannan sai ka zo ka sai wanda kake so babu ya ce idan abustarar ra'i awil wakilu shatan ta mutu au shay'an zaba zabaha wa aslaha ma ya kafu alaihi fasa. wannan har yanzu cikin wakilci ne shi wakilci kamar nau'i ne na amana da yarda wanda ya baka wakilcin abu ya yarda da kai kuma ya san cewa wannan wakilcin da ya baka ba za ta cutar da shi ba kuma an ka gabar na ma za ta shiga cikin abin da ya baka wakilci ba za ka yadda ba sau da wannan ana ginan wakilci akan amana ne to shi ne kawo babi ya ce babin idan makiyayi misali yanzu ka ɗauki mutumin da zai ma kiwon dabbobi ai wakilin ka ne akan dabbobi ya ce to idan makiyayi ko kuma wakili wakilinka akan dabbobinka sai ya ga tinkiya za ta mutu sai ya kyale ta ta mutu ya kira ka ya ce wata tinkiyar ka ba ta kasa me suke yankawa zai in ya yanka shi kenan za ka zo ka ce malam ne za ka yanka ba ka gaya min ba ai ya ga barna ne zai same ta in bai yanka ba din ba ba inda za a iya same ka karshen ta za ka zo ka yi asarar wannan abin musamman a irin lokacin da babu hanyoyin sadarwa ila yi gonar a can wani ƙauye take kai kuma kana birni ba waya kuma ya ga dabbar ta za ta kasa shikenan sai ya ɗauki mota daga ƙauyen ya zo har birni ya gaya ma cewa ga dabba za ta kasa in ya ga wani abu zai same ta na cuta to shikenan in ya ga za ta iya kasawa ne ba za ta kai ba babu laifi in ya yanka daman wakilci aka bashi ko kai ne ma a wajen abin da za ka yi yace ko ko ya ga wani abin da zai samu abin da aka bashi wakilci ya ga barna za ta same shi to babu laifi yana iya yankawa in dabba in abin da zai lalace ne kan iya gyara shi ko abin da ake tsoron zai lalace misali ya ga tumatirin zai rufe in an bar shi a ajiye ya daɗe sai za aka ɗauko aka yanka aka shanya shi sai da ka zo kana neman tumatir tumatir ya yi tsada a gari ka je gona ya ce ina tumatir ya ce ai gashi na zai ce ai ba shi na ba ka ba shi to na ga zai lalace an bar shi sai na yanka na shanya ma tunda wakilin ka ne tunda har ka bashi wakilci ka yadda ne an gane ko saboda haka kamar irin wannan قال حدثني إسحاق ابن إبراهيم أنه سمع المؤتمر قال أنبأنا عبيد الله النافي أنه سمع ابن كعب ابن مالك رضي الله عنه يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت أو أن dan gidan كعب Ibn Malik yana ba da labari daga mahaifinsa cewa suna da wasu dabbobi a wajen da ake kiran shi sal sal wani wajen madina ne amma ya kuma cikin gari wani dan dutse haka bayansa ce suna da awaki a nan wajen to shikenan sai wata baiwarsu sai ta ga wata tinkiya daga cikinsu za ta kasa tana wato shure-shuren mutuwa da ta ganta haka sai ta ɗauki dutse ta fasa dutsen mana wancan lokacin ba su da kayayyakin amfani kamar mu a ce akwai wuka akwai waye sai ta ɗauki dutse ta fasa shi ya yi kamar kaifi da bakinsa sai ta ɗauka ta yanka wannan dabbar da dutse sai shi ya ce sai shi mai dabbobin da ya zo ya ce karkuci har sai an tambayi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam karkuci dabba na farko kaga an yanka da dutse na biyu kuma mace ce ta yanka kuma baiwa kasan ko a al'ada hausa ma an ce ba a cin yankan mace haka ake faɗa ko to me ne aibinta da ba za a ce an kanta ba ita ba mutum ba ce sai a ce wai in mace ta yanka abu ba a ci a wannan yan jahiliya ne suke wannan yan jahiliya ne suke bambanta su ce wannan kaza na mata ne wannan na maza ne wannan na waye amma mace yanda namiji yake da abin nan cikin sharuɗa na yanka haka mace take da shi a ina akramakum inda Allah ya askakum Allah ya fifita maza akan mata akan wani bangare ne daban abin da ya shafi shugabanci ne na iyali ko kuma na ciyarwa ko wani abu makamancin wasu, amma a cikin wasu ayyuka na ibada babu babu bambanci tsakaninsu da haka mace za ta iya yanka a ci an gane ko sai ya ce ku dakata kar ku ci sai na tambayi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma zan tura aje a tambaye shi aka je ko aka tambayi maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ci yankan yayi ce yankan yayi a ci kenan abin da ake yanka da shi duk abin da ya zama mai kaifi ne zai iya fasa fata kuma ya fitar da jini to wannan ana iya yanka da shi in gane ko amma dai ba a yanka da kaman haure na giwa ko ko ko kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a yanka da shi in gane ko ya ce kar a yanka da shi domin eh, guzuri ne na kuma kar a yi tsarki da shi domin guzuri ne na aljanu na ambaci suna Allah a kai. saboda haka ba a ba a yanka da abin nan haure na dabbobi manya ko kashin su ba a kuma tsarki da shi da haka ana ana iya yanka da dutse ana iya yanka da wuka ana iya yanka da duk abin da ya zama mai kaifi ne wanda zai iya fasa fata kuma ya zubar da jini gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma an haraddama da abin da ya zubar da jini to wannan ya halatta inda zai iya zubar da jini shi yasa ba za ta ka dausan da kai ta dukan dabba ba dan ba zai fitar da jini ba a ga wannan baya yanka ko ka dauki dutse ka buga ma dabba a kai to wannan shi ma kaga bai yi ba to ga ita ai da tayi din sai ta dauka sai ta yanka shi ne ce fa hatta bihi sai ta yanka dabbar da wannan dutse akwai irin dutse mai da za ka ganshi kwantacce haka za a iya yanka da shi sai ta yanka da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ci ba komai sai shi ubaidullah yake cewa wannan abu ya burge ni na farko kasantuwar ita baiwa ce domin ana ganin cewa kila bawa ba komai bane gane ko to kuma ya nuna cewa tana da tana da masaniya kenan ba ba jahila bace haka tana da sani ya ce wa annaha kuma tayi saboda haka an ci yankanta da haka ana cin yankan mace ba zai bi gashi ma wannan baiwa ce ma ana ganin ita tana da nakaso a cikin al'umma amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abin da sai lele ne kenan idan wakilinka yana ma kiwo ko na dabbobi ko wani abu ya ga wani abu zai lalace to ba magana sai ya nemi ka zai iya gyarawa zai iya gyarawa ba magana sai ya nemi ka ko misali direban ka ne ka ba shi mota ya tafi da motar ka ya je ya ga wani abu zai same ta na barna to duk abin da ya yi in dai na gyara ne ba laifiya ce babu ce a babu wakalatu ashahidi wal ghaibi ja'izatu babun ka wakilta mutumin da yake yana nan da wanda ma baya nan ya halatta ma'ana mutumin da yake nesa an gane wanda ba ta kusa da shi zai iya zama wakilinka haka na wanda yake kusa ma zai iya zama wakilinka wannan yana faruwa ne kamar a ce kana da wani abu a wani gari Sai kuma ba ka ganin sai ka ce to ba zai ka tashi wani daga nan ba sai ka nemi wani a can ka ce wani kai ne wakili na akan kaza kaya na kaza a yi kaza da shi. ko ciniki na kaza a yi abu kaza da shi an gane ko wannan shine shine wakilcin da ake nufin na mutumin da bai da wa kataba abdullahi ibn amr a gani abdullahi dan amru dan as radiyallahu anhu ma ya rubuta wasiƙa ila qahramani zuwa wato wani wakilinsa al-qahraman wakili ake nufi kalma ce farisiya amma ana laraba na amfani da ita da haka ya rubuta ma wakilinsa wa huwa ghaibun anhu baya nan shi yayi tafiya an yi zakiya an ahlihi as-sabil wal kabir yace na tura ma ka cire zakatul fitr ga iyalai na ƙanana su da manyan su ke da yanzu kamar misali da za a tafi aikin hajjin nan mutum zai iya cewa to na bar ragon layya na a gida wane ka yanka mu da za a ce sai shi da kansu ba an gane ko ko ya bar babban ɗan shi to na wakilta ta ɗan layya ta zo wannan ragon a siya a yanka na yi layya da shi Haka baya nan aiki to hakan ya yi hakan ya yi tunda wakilci ne an ce ba wakilci ai mutane za su shiga takura ba komai za ka iya yi da kanta ba da haka shi za aka sawwaka ma mutane قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم طباعا wannan hadisi shi ma wakilci ne abu huraira ya rawaito cewa wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman a biya shi raƙuminsa wani lokacin an zo tafiya jihadi idan mutane suna da dabbobi akan ce to mai dabba ya ba da aro abinda aka samu za a zo a biya masa misali in an jira raƙumin ya kasa ko wani abu ya same shi ko kuma za a ma wasu mutane kyautata a ce to mai kaza ya kawo in an samu za a biya za a mayar masa to shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi rakumi a wajensa wato wani shekara ne na rakumi ya dan ya dan tasa haka to sai yazo yana neman a bashi wannan rakumin a maida masa daidai lokacin da aka ce zo ya karba sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku je ku duba cikin rakuman zakka ku dauki guda ɗaya ku bashi a madadin rakumin sa da suka je suka bincika sai suka ga ba rakumin da ya daidai da nasa misali na shi ɗan shekara biyu ne to duk ra'uman da suke wajen daga ɗan shekara uku sai hudu to kaga ya wuce na shi in an ba shi kaga an an an an mishi ƙari sai kuma wanda suka kasa na shi to yanzu ya za a yi kenan sai suka biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai raƙuman nan gaba ɗaya babu irin nasa sai wanda ya ɗara na shi amma misali ya an karbi eh, raƙumi ɗan shekara biyu aka zo ba a samu ba sai ɗan shekara hudu ko ba a samu ba sai wata taguwa kasuwa mai ciki za a iya bashi ita a madadin nashi ko dole sai an samo nashi na a bashi to manzala sallallahu alaihi wasallam ce ku je ku bashi ku bashi wannan din da aka samu raban shi ne kamar sun tsaya suna ɗan jayayya manzo Allah ya ce ku je ku bashi ni na ce ku bashi mutumin nan sai ya ji daɗi ya ce lallai ka cika min Allah ya cika maka rabon sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai zababbun ku sune wanda suka fi kyautatawa wajen biyan bashi kenan in mutum ya zo zaka biya shi bashi ka kyautata masa sai ka tuna lokacin da ka zo kake da buƙatar ai buƙata ce ta kawo har ya ɗauka sai ka duba wannan kyautatawa da haka wannan baya shiga cikin babu yaro ba Ba za a ce to ai kuma shi ya dara wancan ya dara nashi da shekara ɗaya ba ya fi nashi nama za akwai malaman da suke cewa nama ma ruba na shiga ciki in gane to zai a ce to ai wannan ya dara nashi a nama tunda ya fi nashi shekara ya fi shi girma to shi ya ba da ƙarami an ba shi babba wannan ƙari kuma an ce ba ƙari to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan babi ne na kyautatawa babi ne na kyautatawa kai ne ka karɓi bashi a wajen mutum da ka je ka biya buƙatar ka da ka tashi dawowa ka zo da bashin nan kana zuwa da ka zo ka bashi bashin sai ka kawo buhun shinkafa ka biya mishi ɗaya a gida dama taki ka je ka siya kai noma sai ce ni ba na ce ba a wannan shi dama ba sharafi aka yi ba ba sharafi aka yi ba ya ji daɗin abin da ka masa ne shine shi ma ya kyautata masa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to zababbun ku dai sune wanda suka fi kyautatawa wajen biyan bashi yanzu a baka nakan ma tukunna bashin ma da kake bi a baka tukunna ba ma wai wai wai wai har ka ka zo ka har ka kawo na abin nan ba saboda haka wannan yana nuna kyawawan ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kana iya turawa wajen mai kulawa da dabbobinka ka ce wani da ya zo a duba mishi duk dabbar da aka ga ta yi daidai da shi a bashi dama ni na na shi don haka a bashi ko ba a sami ne sa ba ƙala babul wakalati fi ƙaba duyun babun wakilci a cikin biyan bashi kenan biyan bashi ma kana iya bada wakili kana iya da wakilci in gane ko yanzu ka ban misali ka karɓi bashin mutum sai ya zo yana neman bashin nan a wajenka sai ka ce a to yanzu eh, ina da account a banki ka je ga ce na zan tura ma su banki sai su biya ka ai wakilci ka ba banki tunda kudin ka na wajen su ko wakilci ne ko a'a ka je wajen wani eh, akwai kudi na zan tura ma sai ya biya ka ba za ka ce ni fa ban yarda da wannan ba ko da haka ana ba da wakilci ko da wajen biyan bashi ne babu laifi wani yana iya ba dole wanda ya karɓo bashin sai ya bayar da hatta wani ya zo baya nan fa ya zo baya nan kaga zai jinkirta ka sai a samu wakili sai ya sai ya karɓi wannan bashi ko sai ya biya قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل أنه قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأبلغ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه fa inna li sahibil haqqi maqalan ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء irin wancan hadisin ne sai dai wannan ya zo da ƙarin bayani cewa shi mutumin nan da ya zo ya zo ya matsa sallallahu alaihi wa sallam kamar ma har sai da ya sai da ya shi sai da ya makuru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman bashin sa yanzu wani ya zo baka biya shi bashi ba haka kawai malam macuta ka karbi bashi na kai eh, duk irin magana da ake bada sai ya gaya ba a to haƙƙin sa ne sahabbai har abin ya musu ciwo suka yi yunkuri za su ladabtar da mutumin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi ai duk mai haƙƙi yana da damar ya faɗa abin da yake so ya faɗa haka in bai sa a nan ya je wajen kasuwa yaron mai gida ya je ana taba mai gidansa zai zo ya yi da mari da alhaji kawai kaban mutum yana za yana yana yana abin nan haƙƙinsa ya zo nema haƙƙinsa ya zo nema saboda haka kai ka karɓa haƙƙinsa ya zo nema haƙƙinsa musamman ma musamman ma wani lokaci idan an samu jinkiri daga shi wanda ya karɓa ya fi zafi ko an mishi alkawari ya zo yau bai same shi ba ya zo gobe bai same shi ba ya zo ya zo ba iyaka sai wata rana ko ya kicibis da shi shi haba alaji ya zaka ya zaka ya zaka ya zaka cinye min kudi na kuma kai baka yi ne cinyewa ba kila kaga zai fada amma haka kawai inda ba bashi ai ba zai tare kai ga ma ba to sahabbai sun tashi za su ma wannan mutumin suna ganin bai kyauta ba ya zai duba annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mishi wannan maganganu ya ce ku kyale shi ai duk wanda yake da haƙƙi yana da tacewa. yana da bakin magana ba hana shi ba sannan sai ya ce ku je ku dubo irin dabbar dabbarsa ne irin shekararsa ku bayar ya ce amma Allah sallallahu alaihi wasallam mun je mun bincika ba mu samu ba sai dai wanda ya tsara nashi ya ce ku bashi domin fiyayyunku zababbunku su ne wanda suka fi kyautata wajen biyan bashi da haka wannan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wato kwaɗaitarwa ne da karantarwa wajen kyautata biyan bashi yana da kyau A yadda ka karɓi haƙƙin mutumin nan in ya zo kuma ka mayar masa ƙala babun idza wahaba shay'an li wakilin aw shafi'i qaumin jaza babun idan mutum yayi kyauta na wani abu ga wakili wakilin wani ya zo sai ka ce to kai ma na baka abu kaza kyauta an gane ko wani ne ya turo wakilinsa wajenka don ya karɓi wani abu to zai sai ka ce to ga haƙƙinka kai masa kai ma kuma na baka abu ka za shauka ko kuma a'a haƙƙin da yake an turo wani wakili ne ka ce na baka wannan haƙƙi kana da damar ka ba shi shi kuma ya je ya zartar ko kuma mai ceton wasu mutane wannan ya faru ne a wata kissa bayan an yi yaƙin ah, ba'i ah, wata ƙabila ta abin nan saƙif. suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yaki an kama ƴaƴansu da matayensu da dabbobinsu kuma sai bayan an gama yakin ne sannan sai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna kuka suna wato neman alfarmar da Allah iyalan nan nasu da aka kama suka zama ganima ko za a dawo musu da su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya riga ya raba ganima wancan an bashi kaza wancan an bashi kaza sai ka zo ya ka gama taka a wajen wani ai ta zama ganima ce kowa riga an gama rabawa suka zo suna neman ceto a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai ce to ɗayan zaɓin abu biyu ne ku zaɓi ɗaya ni zan muku ɗaya a ciki ko dai a mayar muku da dabbobin ku in su kuke so da dukiyar ku ko kuma a mayar muku da matan ku da yayan ku ai zai sa ba shi dabba suka ce mu ƴaƴanmu muke so da matan mu indai za a ba mu su a mazalla sallallahu alaihi wasallam ce ya shelanta ta ce to duk wanda yake so ya mayar da su ya mayar ni dai nawa na mayar na ba su tun da sun tuba don haka na mayar musu da haka wanda yake so ya mayar su ma shi ma sai ya mayar musu to haka sai suka yi ta mayarwa kuma suka yi ta mayarwa qala liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam wafdi hawazin su wannan tawaga ta hawazin lokacin da suka zo suka tambaye shi akan ganimomi sai ya ce to ni duk kasona da aka ban nasibi lakum kasona na ba ku kuje ku karba inda akwai wani abu da yake ya shafe ku ne faɗo cikin kasona ya ce na ba ku sai ku je ku mayar ma da wanda suke da wannan haƙoƙi kaga su wakilan mutanen ne ba wai mutanen bane suka zo su shugabanni ne nasu suka zo dan su roƙa musu wannan alfarma din قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال وزعم أروة أن مروان بن الحكم والمسور ابن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه faktaru ihda ta'ifataini imma sabiya wa imma almal faqad kuntu ista'anaytu bihim wa na kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama intadharahum bid'a ashrata laylatan hina qafala min at-ta'if فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إهدى الطائفتين قالوا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطلب أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء, يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا تو wannan hadisin na wato niswar ibn makhramata radiyallahu anhu da shi da marwan ibn hakam cewa waɗannan tawaga din sun zo a matsayin wakilan mutanensu sun ce sun musulunta sun zo suna masu musulunci suka zo suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun musulunta amma suna neman dukiyarsu da yaƙi ya ci da ganima da matayensu a dawo musu da su tunda yanzu sun musulunta manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahi zancen da ya fi kaunuwa a waje na, shine zancen da ya fi gaskiya haka manzala sallallahu alaihi wasallam baya baya dunkule magana yace ni duk abin da zan gaya muku gaskiya ne haka gaskiya ita ce ta fi kaunuwa a gare ni dan haka gaskiyar da zan gaya muku guda ɗaya ce shine ku zabi ɗaya ko dai ƴaƴanku da matanku ko kuma dabbobinku da haka kaga bai dunkule musu da ya ce ku je ba damuwa za a mayar muku da abin da aka karba ya gaya musu gaskiya ya ce gaskiyar guda ɗaya ce ɗayan abu biyu ne ko dai dabbobinku ko ku da matanku tun da har kun zo kun tuba to shi kenan ya ce domin na riga na sun shiga mallaka ta to kuma na yi jinkirin zuwanku inda kun zo daidai lokacin kafin a yanke hukunci da an mayar muku da su kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yayi jiran su har tsawon kwanaki goma sha wani abu inda sun zo ranar farko suka ce su sun yace da ne mai musu a yau aka yi goma sha ba su zo ba ba wanda ya zo kuma ba wanda ya zo ya nema to shi kenan bayan ya bayyana musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiyar nan da ya faɗa ita kadai ce ya gaya musu gaskiya kuma suka tabbatar cewa abin da ya faɗa din nan ba zai taba canjawa ba ɗayan abu biyu zai ba su sai suka ce to in haka ne mu mun zaba a mayar mana da sabiyana matanmu da 'ya'yanmu a waye zai so ya gama ta shi na ƙarƙashin wani a matsayin baiwa kuma kana raye kuma kai ka musulunta kuma kana ganin musulmi ta shiga ganin masa ko 'ya'yanka sun zama bayi a hannun wani amma dabbobi don an karɓa za ka iya samun wasu ko don haka suka ce to mun zaɓa mun haƙura da dabbobin a bamu iyalan namu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashe take sai ya tashi ya miƙe wannan shine shugabanci a hanyar wato koyarwa shine leadership by example ya faɗa ɗin za a yi kuma shi ya fara zartarwa da haka in mutum shugaba ne a fara gani a kansa wannan shine abin da shugabanni a irin wannan zamanin suka rasa ko in shugaba ya ce abu kaza za a yi to a fara gani daga wajensa a fara gani daga na kusa da shi a tabbatar da cewa abin da ya faɗa haka ne shugaba ya ce lallai za mu yi maganin azzalumai to a ga yayi in an samu azzalumi kusa da shi ya hukunta shi ko za mu yi maganin masu cutar da dukiyar al'umma masu cin amanar ƙasa to a ga wani ya ci amanar ƙasa a kusa da shi a ga ya zartar ya mushi hukunci wannan shine abin da ake so manzo sallallahu alaihi wasallam tunda har ya ce zai yi sai ya miƙe take sai ya yabo ga Allah madaukakin sarki da abin da ya dace sannan sai ya ce amma ba'du bayan haka fa inna ikhwanukum haula'i ga waɗannan ƴan uwan naku sun zo sun tuba dan dama Allah ya ce fa tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa kun fi din fa tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum ku kyale su kuma yan uwanku ne yace to gashi sun zo sun tuba kuma sun zama yan uwanku suna masu tuba ce wa inni ra'aytu an da ilaihim sabiyahum ni a karan kaina Ya ce na ga cewa in mayar musu da iyalansu kaga da kanshi ya fara ko yanzu shugaba ya zo ya ce to shi ya yi declaring ga iyaka dukiyarsa da asset ɗinsa kaga din na ƙasa da shi ya za su amma shugaba ya ba a san nawa ya mallaka ba ba san nawa yake da shi ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi ce ni yanzu na mayar da na gefe na ni ina ganin in mayar musu amma bai tirsa su sahabbai ba tunda haƙƙin su sai ya ce faman ahabba minkum an yutayyiba bi dhalika falyafal wanda yake ganin shi ma zai yi irin yadda ne amma a sake zuciyarsa da nutsuwa to shi ma ya yi wannan shawara ce yake ba su ya ce wa man a haɓa minkum an ya kuna ala arziki wanda kuma ya ga cewa zai riƙe rabansa din nan har wato za mu bashi ko ma'ana zai bayar amma ba ya bayar akan cewa zuciyar shi na so ba zai bayar amma kuma da neman za a biya masa za a mai masa gurbinsa cewa idan muka samu wani abu ya shigo mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu biya shi da shi kaga an ba su zabi ba tirsasawa wanda yake so yayi a karan kansa yayi wanda baya so ya bayar za mu biya shi ba abin da ya kai musulunci dadiya a. sai a shiga musulunci ga mishi wannan mu'amalar ya za a yi ce zai fita bayan da zai fita don haka sai mutane gaba ɗayansu suka ɗaga bakinsu duka suka ce ai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu mun yi haka ko saboda kai ma mun yi haka dan dan dan mu dadada maka mun yi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai ni ban san a waye ya yadda waye da yadda ba shi ba yanzu magana ko ina dan haka yace ku koma tunda akwai yakin da aka je na ta'if akwai kabilu daban-daban kuma kowace kabila da shugabanta ya ce ku je ku turo min shugabannin kowane shugaba ya tabbatar min da cewa abin da suka faɗa hakan ina so tabbatar shi kenan sai mutane suka koma suka yi magana da shugabanninsu shugabannin nan sai suka da wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi labarin cewa wallahi su sun faɗi haka har da zuciyarsu sun tsarkaka kuma sun yi izini ma'ana sun ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kaga wannan shine cikan biyayya da cikan girmamawa abin da annabi yake so shi suke so ko da a ce kuwa suna son wani abu na duniya ai ba wanda zai ce da ganima ya samu ya bayar da ita amma tun da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kuma ya ce haka yake so to waye kuma zai saba suka ce su ma sun bayar sun bayar sun san Allah zai ba su abin da ya fi wani to ya wannan ya zo a babun wakilci saboda waɗancan sun wakilta shugabanninsu da suka zo a madadinsu kuma aka yi wannan yarjejeniya da su zan za ake delegate da su ne wakilai ya ko ba wakilai ba ne wakilai ne wakilai ne na jama'a su suka je suka zaɓi wanda suka zaɓa wakilci ne ya yi da haka mutum ba zai zo ya ce ni ba ban yadda ba wakilin ka ne wayan majalisar na yana kina majalisar wakilai ko ko kuka ce su je su wakilce ku da haka duk abin da aka yi da su kun yadda ko ba wakilci ba ne ko kuka ba su wakilci A'a. al'umma suke wakilta duk wanda ya ce kansu suke wakilta bai yi musu adalci ba ko kuka tura su kuka ce su wakilce ku an kun ga wakilcin da ya ba ku jani an kun ga wakilcin da ya ba ku ce to wani dama mu muka wakilta ka to mun jani sai ku yi kiranye sai ya dawo sai ku zaɓi wakilin da kuka <laughs> zai iya wakilta ku shi abin da muke so mu tabbatar addinin musulunci ya yarda da wakilci amma an ka ga wakilin da ya ma ba za ka iya canjawa za ka iya canja in bai ma da haka wannan tsari da ake cewa wai demokaradiyya wani sabon tsari ne da ya zo na zamani musulunci yana da shi dama akwai wakilci ai ba zai yi duk ɗan najeriya zai taru a majalisa ɗaya ba ko zai yi a ce kowa da kowa je wakilin kansa ne ai ba ya yiwuwa ai to haka wakilai ne kuma suke wakiltar wanda suka tura su su wakilce su haka duk abin da suka yi ba ku ji daɗi ba ku nuna musu ba ku ji daɗi ba in kun ji daɗi kuma ku ce to kun gode kuna so su sake ƙara wakiltan ku <laughs> eh, Allah ya daji qala babun idza wakkala rajulun rajulan an ya shay'an wa lam yubayyin kam yu'ti fa a'ta ma alama ya yata'arafuhu an-nas na bayanin mutum ne ya ya bada wakilci ma wani akan ya wakilce shi akan da wani abu to sai bai bayyana masa ga abin da zai bayar ba shi kuma da ya duba sai ya ga a al'adance ga abin da ake bayarwa sai ya bayar hakan ya yi ko bai yi ba an gane ko misali kai ne ka tura mutum ya je ya siyo ma ko mota ko wani abu da ya je sai ka ce mashi to in ka je dillalan ka ba su wani abu ana yi ko ce ka dan duba wani abu ka ba ka basu wani hasari shi bai gaya ma nawa bane to kai da ka je ka ga cewa to ai ga yadda kasuwar take idan an yi dillali kaza ake bashi a kasuwar ko abu kaza ake mishi to kai ma sai ka yi irin wannan yayi tunda ka je a matsayin wakili da haka wakili kamar ne kamar ne abu ne sai dai mai abin baya ai sai dai mai abin yana idan yana nan kuma wakilci ya tashi kuma ko da yana nan din ma zai iya cewa to na wakilta wani a madadina yanzu ko kotu da ake zuwa a yayin shari'a ai wakilci ne duk lauyoyin nan wakilai ne in an ce ma lauya a kotu wakili yasa shari'a musulunci ba ta ki tsarin kotu da ake yi ba a ce a ɗau lauya wanda zai zai ai lauyoyi kudin banza suke shi a wakilci ne yanzu kai an ce aka je ka tsaya gaban alkali ka yi magana ba za ka iya ba ko shi kuma aikinsa ne gogewarsa ne ya san yadda yake in ba ka ba sai hakkin ka ya tafi da haka sai ka ɗauko shi ka ce kai wakili na ne a gaban alƙali da haka kai za ka wakilce ni a madadina ba sai na je wani ma zai ce ma ba sai ka je ba zai je kuma ya wakilce ka ƙila zai karɓo ma haƙƙin ka zai waye gwargwargwadon irin ƙwarewarsa haka wannan ana kiran shi wakilci da haka idan wakili ya je aka ba shi wakilci amma ba a gaya masa me zai bada ba yanzu ka iya tura wakilin ka ce to ah, masu shukan nan an je a basu wani a biya ku ko kai dai ka riga ka san ka tura wakili amma baka ce me za a basu ba ka ce ka duba ka gani don ka je sai ka tambaye su to ko ya ake yi ko aikin ini ake yi a a aikin lissafi ake yi a ciniki ake yi a a kunya ake kirgawa a a me ake yi <laughs> sai ka gaya masa ko sai ka gaya masa to an kaje ka samu al'adar wajen ga yanda al'adarsu take to sai ka bi wannan al'adar sai addinin musulunci yana yana kin al'ada ne in ta ci karo da shi ko in ta zo da wani abu na cuta to shi sai a ce al'ada ba ta yi ba amma in dai al'ada ce wacce take mai kyau ba ta ci karo da wani abu ba addinin musulunci yana zartar da ita قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولن يبلغه كله ورجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثقالي ثقالي إنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت جابر ابن عبد الله قال ما لك قلت إني على جمل ثقال قال أمعك قضيب قلت نعم قال أعطينيه فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول الصوت قال أعطينيه فقلت بل فأخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة قال فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل قال أين تريد قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقبه وزده قال فأعطاه أربعة دنانير دنانير دنانير وزاده قيراطا قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر ابن عبد الله رضي الله عنه a wannan hadisi hadisi ne na jabir ya ce na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya to ina kan wani raƙumi nawa amma raƙumin nan gajiyayye ne wato bai da laka ba yi da kuzari a tare da shi bal ni ne ma ƙarshen mutane duk inda aka tafi sai an yi nisa wani lokacin sai na zo yana tafiya kamar ba zai kai ba to ya ce ina cikin haka sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya riske ni sai ya ce waye wannan sai na ce mishi Jabir ne dan Abdullahi haka ba laifi an tambaye mutum sunan shi ya faɗi sunan shi da cikakken sunan shi da na mahaifin ya ce jarir ne ɗan abdullahi sai manzala sallallahu ya ce me ke tattara da kai ya jabir ya ce wallahi ya manzala sallallahu alaihi wasallam wannan raƙumin ne kuma ma raƙumi ne gashi nan ba yi da kuzari kowa sai ya wuce ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da tsumagiya a hannunka sai jabir ya ce eh ina da ita ya ce kawo sai ya bashi ya ce da ya ɗauki tsumagiyar yadda ki raƙumin nan da ita albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai raƙumin ya zabi da sai ya zama ma sai Jabir yana sa aka da yana jawo shi dan ya wuce kowa saboda dukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi ya taba shi da tsumagiya sai ya zabure shi kawai sai ya miƙe sai ya wuce wannan albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan haka ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a siyar min da shi ya ce ka sayar min da rakumin da haka ba laifi shugaba yana iya ciniki da wanda yake shugabanta an gane ko uba yana iya ciniki da ɗansa yaya yana iya ciniki da ƙaninsa mata tana iya ciniki da mijinta duk wannan babu laifi da haka ya ce siyar min da shi sai ce ya manza Allah sallallahu alaihi wasallama na bata ba ciniki ne tsakanina da kai ba yace na baka yace bal huwa laka ya rasulullah yace na baka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce a'a ni dai ka siyar mun nace ni siya zan sai ce to nawa za a biya manzo Allah sallallahu alaihi ce na baka dinare hudu na baka dinare guda hudu dinare hudu nan da yawa ba ko rubu dinar wajen dubu ishirin da bakwai ne da wani abu dinare ɗaya nawa kenan dubu ɗari da wani abu ko dubu casa'in da wani abu ko ɗari da goma sha to ɗari da goma sha so hudu nawa ne wajen dubu ɗari hudu da wani abu ya ce na siya da hudu jabir ya ce na siya ma shi da ma gaji da rakumin amma dai ga shi dai yanzu yana ɗan kuzari ya ce na siyar ma amma ya manzo Allah sallallahu ina da sharadi ɗaya kenan ana ciniki a sa sharadi ce na siyar ma amma ba yanzu za a karɓa ba sai mun koma madina dan ina da kaya yanzu in ta karɓa ina zan yi da kaya na da haka na siyar amma sai na sauke kaya na in kawo maka kenan kana iya siyar da motar ka a hanya ka je guzurinka ya kare ka ce to na siyar da motar amma ba sai mun je zan baka ba ne an gane ko ko kuma a'a na siyar ma da gidana amma sai na kwashe kayana zan baka sai na samu gida sharadi in ka yarda kenan. haka ana yin wannan sharadin ina siyar ma da gidana ina siyar ba zaka ce yanzu nan na fita ba ce sharaɗi ka bari sai na tare a wancan ɗaya gidan nawa gane ko don haka suka yi wannan sharaɗin sai wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ana kan hanyar dawowa sai ya ga Jabir yana tara wato asalin yana har hada komatsansa kayansa in gane ko sai ya ga Jabir yana hada kayayyakinsa ya ce a ah, jabir ya naga kana shirin wato kana haɗa kayanka sai yake cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dab da fitowar mun nan dab da fitowar mun nan daga Madina zan yi tafiyar nan na ya aure da haka ina so in koma wajen iyali na kuma iyalin nan tawa da na aura iyali ce da ta rasa mijinta sai na zo na aure ta in ji jabir kenan ya ce na zo na aure ta ta rasa mijinta ne na aure ta ma'ana babban mata ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai Jabir ya zaka auri macen da ta yi aure ta taba yin aure wai kana so ka ji dadin zaman auren kenan ba wai yana nuna cewa wai wai auren macen da ta taba yin aure aibi bane ce to amma tunda kai zaka yi sabon aure jarin sabon aure zai yi mai zama aure mai yake aura budurwa yake aura a mafi yawanci ya ce to ya za ka auri babban mata to kun ji hikimar jabil ya ce wallahi ni na auri mace ne wacce take mahaifina ya rasu ya bar ni da 'ya'ya mata kannena kannan shi wajen takwas ne mata shi jabil ya ce to kuma su ƙanana ne don haka ni shi ya sa na auro macen da da tana da wani ƙwarewa na aure yanda in ta zo ta san yanda za ta tarbiyyantar min da 'ya'yan nan na kaga ba wai ba wai aure kawai jin daɗi ake duba a cikin aure ba ko shi sai ya duba ya ce shi fa ga buƙatarsa yanzu ya je auro wata sa'ar su ai za a yi ta kwara za a yi ta rikici ne kullum ai ko sai a yi ta fama ya ce a'a ni na je na auro matar da za ta kula min da waɗannan 'ya'yan don babana amana ya bar su a hannuna da aka shi yasa na auri babban mata da za ta kula da su dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ba za ka auri budurwa ba kana wasa da ita tana wasa da kai kana janta tana janka yanzu in ƴaƴan shi sun kai girman da suka ga ana haka ai za su dinga ganin abin kaman bai daidai ba ko shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan tunda abin da ka zaba kenan Allah ya muku albarka yace da muka zo Madina muna isowa Madina naje na sauke kaya na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Bilal je ka biya jabir kudin raƙumin nan nasa amma in ka biya shi ka ƙara masa wani abu a kai wannan daga waje na ne ya ce ka ƙara masa wani abu shi kenan sai kuwa bilal ya je ya bashi wannan dinaran guda hudu sannan kuma sai ya ƙara masa ƙiraɗi guda ɗaya ƙiraɗi shine kamar awu da ake bayarwa na dinari gane ko kaman awu kama a ce gram ɗaya in ana gwada abu ya ce ya bashi shi dinare hudu kuma da ɗan ƙari haka ya ƙara masa to shi kenan sai wannan ƙarin da aka masa ya ce wannan ƙarin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya min ban gushe ba ina tare da shi kullum da shi nake yawo don neman albarka mana ina na ɗebo guzuri na na kuɗi sai na jefa ɗin a ciki ko za su ƙara albarka ce kuma bai taɓa rabuwa da shi ba bai taɓa rabuwa da shi ba to wasu ce ma har jabi da ya rasu wannan iraɗin yana cikin wannan wannan wannan abin nan din nasa wannan burgamin nasa da yake ajiye kuɗinsa a ciki to almuhim abin da wannan yake nuna mana wannan yana nuna mana cewa bilal da ya duba sai ya sai ya dau dan manzo Allah sai ce mishi yayi wazidhu bai ce bai ce ka bashi kiradi ba Sai mm. mishi yayi kawai ka ƙara masa wani abu shi kuma bilal sai ya ga cewa an yi irin wannan cinikin iraki ɗaya ake bayarwa da haka sai ya bashi shi kuma wakilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bilal je ka kai mishi raƙumin ma na bashi raƙumin shi da zai ke tambaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo min kuɗi kuma an dawo min da raƙumi an ya siyar ma ya ce kana tsammanin zan kwace ma raƙumi ne je ka ka ciyar da ƴan uwan naka ƴaƴan naka kaga wannan shine shugabanci ya tausaya ma halin da yake ci ya san halin ai manzo Allah ya yi haka ne dan ya bayyana mana wani tsari na na hukunci ko na cinikayya da abubuwan da suka faru ya sa sharaɗi an karbi sharaɗin ko a inda hakan bai faru ba za mu sani ba ba inda za mu yi mu sani to amma kasantuwar sun yi haka ya sa sharaɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda to kaga wannan ya nuna ya zama kamar قال باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح باب mace ta wakilta shugaba ya aurar da ita mace ba ta aurar da kanta dole wace tana da waliyi to sai aka samu macen da ba ta da waliyi saboda wani uzuri misali kamar macen da ta musulunta ta tsere daga garin ta zo garin musulmi ya zama ba danginta wa zai aurar da ita shugaba in an ce al'imam abinda ake nufi a nan shugaba gane ko don haka mace tana iya wakilta shugaba ya aurar da ita musamman an samu uzuri to an cewa kai hadari amma lokaci ya yi to za mu tashi akan wannan babin insha Allah ko ah, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Gracias.